This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rayuwar wasu 'yan kasar Ghana kan zaben shugaban ƙasar Amurka. Sannan za ku ji yadda jihohin raba gardama ko swing state ke taka rawa a zaben shugaban ƙasar Amurka. bayan nan kuma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma da ibrahim mahmud kwari zai gabatar inda shirin na wannan makon ya haska fitila a kan salon da manyan 'yan takarar shugabancin amurka suka gudanar da yakin neman zaɓe amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin baba yakub makeri assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya yakin neman zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2024 mai cike da rudani yana cikin sa'o'i na ƙarshe a yau litinin tare da 'yar takarar shugaban ƙasa kamala har da tsohon shugaban ƙasa wato donald trump wanda suke cikin wani gagarumin gangamin yakin neman zaɓe a ƙasar a wata fafatawa da yanzu haka ke kankan dukkan 'yan takarar da suka hada da 'yar takarar democrat wato kamala harris da trump da ke yi wa jam'iyyar republican takara sun bi hanyoyi da yawa a pennsylvania da ke gabashin kasar wadda ita ce babbar raba gaddama a cikin jihohi guda bakwai mafiya tasiri da ake ganin za ta fi tasiri a sakamakon zaben kasar baki daya dokar 'yan takarar biyu suna gudanar da gangami a pittsburgh a tsakiyar yankin da ake kera karafa na amurka har ila yau trump da ya nufi yankin da ake kira reading wani karamin gari ne a gabashin pennsylvania inda kuma zai yada zango a rail babban birnin jihar north wato carolina ke da ke tsakiyar atlantika kuma yana cikin kokarin cika gangamin nasa na wunin nan ne a wani gangamin barece da zai gudanar a grand rapids inda republican take da rinjaye a michigan inda kuma zai kammala gangaminsa inda ya kammala gangaminsa a zabuka da suka hada da shekarar 2016 da kuma 2020 ita ma kamala harris ta wuni ne tana gudanar da gangami a pennsylvania inda ta fara da garin scranton garin shugaban kasa joe biden dan takarar jam'iyyar democrat wanda ta maye gurbinsa a lokacin da ya janye daga takarar bayan wani wato muhawara da aka yi da ya gaza kai labari da alamar kasashe masu arziki a duniya sun gaza cimma matsaya akan iyakanci adadin da suke adadin kuɗi da suke bukata ko kuma suke son biya na kiyaye albarkatun halitta a faɗin duniya a maimakon haka sun mai da hankali ne akan tattaunawar kuɗaɗe na masu zaman kansu don cike gibi wurin tattara kuɗaɗe a taron mako biyu na majalisar ɗinkin duniya a taron tattaunawa na cop 16 da ake yi akan albarkatun halitta da ake yi a kali babban birnin kasar colombia kasashen sun gaza gano hanyar da za su tattara dala biliyan 200 a duk shekara na asusun kiyaye halittu na kafin wato karshen shekarar 2030 ciki har da biyan wani kudade da suka kai dala biliyan 30 wanda za su fito kai tsaye da kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya shekaru biyu da suka gabata ne dai aka yi alkawarin bada waɗannan kudaden a matsayin wani bangare ne na gagarumin daftarin yarjejeniya da aka cimma a kan kiyaye albarkatun halitta na kumnin montreal kamar da kuma wato tabbatar da aikin noma da sintiri inda ake da namun daji masu yawa amma ba a cimma fahimta ba a lokacin da tattaunawar na tsawon lokaci har ya zarce lokacin da aka kayyade na taron kolin da ake yi a ranar juma'a lokacin da wakilai daga kasashe da dama suka yi tafiyarsu a lokacin ne kuma aka yi kiran kasashe ɗaya bayan ɗaya amma sai aka ga babu adadin kasashen da ake da bukata a cikin kasashe 200 da za su iya tabbatar da yarjejeniyar lamarin da ya tilasta masu shirya taron suka dakatar da zaman. a yau litinin ne ma'aikatan harkokin wajen isra'ila ta sanarwa majalisar ɗinkin duniya a hukumance cewa ba za ta ba da haɗin gwiwa ga hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijiran falasɗinawa ba da zaran sabuwar dokan isra'ila ta fara aiki a sabuwar shekara wannan matakin na zuwa ne bayan da majalisar dokokin isra'ila ta tabbatar da wata doka da ya yanke hulɗa da hukumar da kuma haramta mata gudanar da aiki a isra'ila duk da tarin shaida da muka gabatarwa da majalisar ɗinkin duniya da ke tabbatar da yadda hamas ke amfani da wannan hukumar wurin tafka asa majalisar ba ta ɗauki wani mataki ba a cewar wata sanarwa da jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya sanya wa hannu isra'ila ta sha sukar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasɗinawan da kuma zarginta da hannu a harin da aka kai wa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta ba da shaida kalilar ne akan wannan zargi da take yi kanin shugaban hukumar da ake kira philip lazrani ya faɗa a makon da ya gabata cewa hukumar bata samu martani daga isra'ila ba a lokacin da aka nemi jin ƙarin bayani game da wannan zargi da take yi labaran duniya aka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu yayin da ya rage 'yan sa'o'i a buɗe rumfunan zaɓe a nan amurka wasu al'ummar ghana sun bayyana ra'ayoyinsu kan muhimmancin da zaben amurka ke da shi akan ƙasarsu ta ghana da ma sassan duniya baki ɗaya wakilin hamza adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana daga kumasi. yayin da zaben shugaban kasar amurka ke kara gabatowa wasu al'umman ghana sun tofa albarkacin bakin su kan yadda suke ganin sakamakon zaben zai iya kasancewa la'akari da wasu manufofin da 'yan takarar suka gabatar da za su iya yin tasiri ga kasashen duniya cikin har da ghana baba na yalwa ni gaskiya ina ra'ayin democrat kamala harris ina ra'ayin ta continue razina shine kowa ya san biden kan da ya taimaka ma mutane especially mu 'yan afirka nan da muka bi ta brazil muka dafa shiga america da rage talauci sosai nan afirka gana duka baki ba gidan da ba yaro daya da ya bi hanya tafi amurka wanda ya ba su dama suka samu suka suka zauna yau trump ya ce wai in ya zo duk wanda ya bi wannan hanyar ne ya zo bai da wani kwaran magana sosai da zai faɗi an komo da shi gida sai yawa a wayi gari ya ce muna wannan yaran nan saboda trump ya win election policy shi da policy republicans bai tafiya an komo da su gida mu da kai ya zamu da yaran yaran tijani alasan zabin da dai na america ga muna kallo kaman cewa trump ya yi wini wanga zabe dalili abin da na faɗi haka ne ya ce ukraine da russia an bar wannan fada wannan fadan nan ya kawo muna fitina ma gana shugabannin mu suna iya cewa o oh, saboda fadan Russia kaza kun aka bari gaskiya yanzu ba su wani policy an ya duba muna gyaran garin mu dalilin da yasa nake son to ana sa ran zaben zai zafi ne tsakanin yar takarar jam'iyyar Democrat wato Kamala Harris da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican musamman yayin da ake ganin 'yan takarar shugaban kasar a lokacin gangamin yakin neman zaɓe suna tafiya kusan kunnen doki a maki da manazarta ke baiwa 'yan takarar masu sharhi kan harkar siyasa dai a nan kasar Ghana na ganin duk wanda za a zaɓa tsakanin Kamala Harris da Donald Trump wani tarihi ne babba da aka kafa kuma zai yi tasiri a tsarin fitar da shugaban kasa a kasashen duniya in ji Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harkar siyasa a Ghana. Amurka suka yi suka zabi mace ya bada tabbaci a duniya kamar kowa ya zabi mace sannan wasu komo da Donald Trump shi kuma bada tabbaci cewa ko da an zabi shugaba ya yi wa'adi daya a ko dama kuma a bashi dama ya komo ya cika wari na biyu in an ga ya cancanci wanda ke wannan kuma ya ba wasu shugabanni da suka lose election karfin gwiwan cewa su ma ana zabe su a yi tunda da uwa uban demokradiyya masu yi wannan zabe so shi duk wani abin da da a cikin zaben america da kowa na kallo ko kowa na expect outcome ko yana da nasaba da demokradiyyar zabe ka baki da amurka dai tana ba da gudunmuwa masu yawa wajen karfafa tattalin arzikin kasashe da matsaro a sassan duniya kuma akwai muhimmanci da sabuwar gwamnatin da za a kafa bayan zaben gobe talata ta karfafa tsare-tsaren ta na tinkarar matsalolin kasa da kasa domin ganin kasar bata tsunduma cikin wani halin da zai iya kawo cikas a gudunmuwar da take baiwa kasashen ba in ji dr Sharif Ibn Hassan mai sharhi ne kan harkar tattalin arziki. Su yi kokari su ta sauraron duniya don ba kowane lokaci ne in kana shugaban kana shugabantar mutane abin da kake shin didi ba. In ka ga aka yi ana magana nan ka kuskure to ka gyara. Amma in ka dage kan kai abin da zaka yi shi zaka yi kuma baka sauraron kowa. Kuma kowane lokaci wani kasa kuma yi abin da kai bai dace da kai ba ka samu sanshin. To ina ga sanshin nan ya shi ya kawo hal aka kirkiro BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa yanzu gashi karaje yawa sun karu wan yana kamar mulkin america ba ta hankali ba zai zo kasa don da zarar an bar amfani da dola it's like kamar an attack america in a war an defeat america kenan so shi ta yi kokar ta daina batun sanctions ko kasa yi kadan ya laifi kadan sanction maimakon diplomacy shi excellency umar sanda ahmad tsohon jakadin ghana ne a kasar masar cewa yayi abin da ake bukata gun sabuwar gwamnatin amurka ita ce ta bada gudunmuwa wajen ganin an samu zaman lafiya a duniya sabon shugaba a bar duniya zama lafiya domin amurka ta ki kaso a Duk da ya fadi da shi ake aiki duniya duka. Zaben Amurka dai ya bambanta da na wasu ƙasashen duniya musamman na nahiyar Afirka sabida ba kur'un da mutane ke kadawa kadai bane za su baiwa ɗan takarar shugabancin Amurka nasara ba a'a kwamitin masu zaɓe da ake kira Electoral College ne ke da wuka da nama kan wanda zai shugabanci ƙasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton har yanzu dai kan batun babban zaben Amurka ne. a bayan kowace shekara hudu fafatkar lashe zaben shugaban ƙasar amurka na bajewa a muhimman jihohin raba gardama ba kamar sauran jihohi da aka san su da wata jam'iyya ba waɗannan jihohi na raba gardama suna canja alƙibla a tsakanin kowane zaɓe kuma akasari a cikin su ne ake fafatawa gaske domin kuwa su ne ke raba gardama kan wanda zai lashe zaɓe wato kenan ƙuri'un gundumomin zaɓe su ne ke bayyana wanda zai shiga fadar white house sanin muhimmancin waɗannan jihohi ya sa 'yan takara suka fi mai da hankali wajen yakin neman zaɓe a cikinsu za ku ji yadda jihohin da muhimmancinsu manyan jihohin raba gardama suna da muhimmanci wajen lashe zaben shugaban ƙasa amurka na 2024 ana gudanar da yakin neman zaɓe mafi zafi da tsada a waɗannan jihohi da za a fafata kuma wasu jama'ar su masu kada ƙuri'ar su na da tasiri sosai a zaben To ta yaya wannan yake aiki? Yawancin jihohin ana hasashen cewa na jam'iyyar Republican ne ko Democrat ne, don haka su bai da wata fafatawa mai zafi, amma a jihohi masu mahimmanci da ake fafatawa kowa na iya lashe zaɓe. Dan takara na buƙatar nasara a gundumomin zaɓe da ake kira Electoral College 270 daga cikin 538 don lashe zaben shugaban ƙasa. yawancin wanda ya yi galaba zai lashe ƙuri'un jiha gaba ɗaya jihohin masu mahimmanci ke ba da ƙuri'un raba gaddama wanda ke ba 'yan takara damar samun ƙuri'un da ake nema a wannan shekarar jihohin arizona georgia michigan nevada north carolina pennsylvania da wisconsin suke da mabudin shiga fadar white house jihohin sun kumshi ƙuri'un gundumomin zaɓe 93 da za su iya zama na jam'iyyar republican ko democrat waɗannan jihohi suna da rata ƙalilan ta zaɓe saboda kusan daidaiton masu kada ƙuri'a na 'yan jam'iyyar republican da na democrat sauya ƙididdiga alƙalman jama'a da ra'ayoyi tsakanin birane da yankunan karkara na iya haddasa sakamakon da ba iya hasashe ba ko da ƙananan canje-canje na iya ba da gudunmuwa ga ɗaukacin jihar har ta ba Kamala Harris ko Donald Trump damar lashe ƙuri'un gundumar zaɓe. Mun ga hakan ya faru a baya. A shekarar 2016, Trump ya lashe jihar Pennsylvania da tazarar kashi bakwai cikin ɗari, inda ya samu ƙuri'un gundumar zaɓe ashirin da shugaban ƙasa. Shekaru hudu bayan haka, Joe Biden ya kwato jihar da kashi ɗaya da biyu cikin ɗari, wanda ya taimaka masa ya lashe zaben shugaban ƙasa. A wannan shekarar, biden ya lashe zaben jihar georgia da rinjaye da kalilan na ƙuri'u dubu sha biyu wanda ya sauya jihar daga ja zuwa shuɗi a karan farko cikin kusan shekaru talatin ba a iya hasashen jihohi masu muhimmanci da ake fafatawa amma abin da ke da tabbas shine suna da tasiri mai yawa a zaben 2024 a waɗannan yankuna kowace ƙuri'a na da muhimmanci madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 3 da minti 44 na yamma yanzu kuma ga shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci Masare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yanda siyasa Amerika ta ɗau zafi a wannan lokacin tsakanin Donald Trump da abokiyar karawar tasa. So amma kuma hakan bai jawo rikice-rikice ko hayaniya tsakanin magoya baya ba. Abun koyi ne ga kasashen mu masu tasowa wayanda suke mulki irin na Yadda manyan 'yan takar shugabancin Amurka suka gudanar da yakin neman zaɓe da kuma darussan da ke cikinsa ga ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya shine batunmu na yau. A dakacin Ba ma su azar maula ba, makiya yanci lalai ba, da idan masu tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba, yanci kuma bai da komai ba. Madalla. masu saurare yau take jajiberin zaben shugaban amurka inda bayan shafe fiye da watanni shida ana fafata yakin neman ƙuri'a a gobe talata idan allah ya kai mu biyar ga wannan wata na nuwamba ake sa ran amurkawa za su yanke hukunci tsakanin manyan 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat da republican wato kamala harris da donald trump ko da yake tuni aka fara kada ƙuri'a a ƙarƙashin tsarin nan na jefa ƙuri'a da wuri amma rukunin matasa a najeriya da suka bibi yadda salon yakin neman zaben yawa kana tsakanin kamala da trump sun ce babu ko shakka akwai darussa ga demokradiyyar afirka sunana kabir said muhammad gaskiya dai wannan shine karo na farko da na fara bibiyar abubuwan zaɓe da ya shafi na amerika so ni babban abin da ya bani mamaki ko kuma ce ya jawo hankali na shine yadda siyasa amerika ta ɗau zafi a wannan lokacin tsakanin donald trump da ita ainihin abokiyar karawa tasa so abin da ya ban mamaki shine yadda ake neman zazzafar adawa akwai ta a gurin so amma kuma hakan bai jawo rikice-rikice ko hayaniya tsakanin magoya baya ba ba kamar namu na najeriya ba su wannan abin ya jawo hankali na sannan kuma ya matukar bani mamaki Aminu Said Unguwa uku. Zancen gaskiya abun koyi ne ga kasashen mu masu tasowa wayanda suke mulki irin na demokuraɗiyya. Kwatankwacin abin da zan gaya maka shine a farko farkon kakar wannan zagayensu na zaɓe shi tsohon shugaba Donald Trump zaka ga an kai mai hari. Amma wannan bai saka ya sa su ma sun ɗauko makamai wayanda suke na bangaren sa su ma sun ɗauko makamai an ce sauran ladi za a fita da makamai gwamnati ta kasa bashi tsaro ko 'yan sanda su ma za su fito da makamai saboda 'yan adawa ko kuma masu kawo mishi hari su ma su rama babu wanda a rali da donald trump ya ci gaba da yi zaka ga sun fito da bindigu ko kake kamar yadda mu a nan ake gaskiya wannan abu ne da zaka bambanta shi sosai wanda zaka ga a jajantawa kamala harris ta mishi su barack obama inda suke 'yan wancan 'yan bangaren kamala harris duka sun jajanta mishi sannan zaka ga abin ba a zuzuta shi an kalle shi a matsayin kamar an danganta abin kai tsaye ga waɗanda suke 'yan opposition party ne ba 'yan jam'iyyar adawa ba a yi abin an bar masu bincike su bincike sannan an ci gaba da gangamin zaɓe wannan gaskiya abu ne da za mu kalle shi a matsayin abin burgewa kuma abin koyi a da haka a cewar suleiman abdulrahman abubakar akwai bukatar 'yan siyasar afirka musamman na najeriya su ɗauki akalla kashi biyar zuwa goma na kyawawan ɗabi'u da salon kamfe da aka gani a amurka suna gani abin da yake faruwa ganin ya tashi a matsayin ba shi da amfani ganin kullum suna ganin yadda ake tsakanin donald trump da kamal harris an zo an yi rali kowa zai faɗi ƙudurinsa zai faɗi abin da zai yan ƙasarsa amma sunan idan sun zo me suke yi yan siyasa ba ƙararai ba ne abin da za su yi kaza in sun zo din suna yi ba sa yi so ya kamata a ce a matsayin america wadda najeriya take kwaikwayo a wajen siyasa ya kamata a ce idan sun zo sun kwaikwayo su zo su kwatanta shi ko da ɗan kaɗan ne daga ko da kaso goma ne daga cikin kashi ɗari abin da amerika take a siyasa kai ban ma ce goma ba su ɗauki kaso biyar daga irin abin da 'yan siyasar amerika suke su zo najeriya su kwatanta su gani wallahi za a ji daɗi. afirka mutum ne yan dace hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki sai dai masana kimiyyar siyasa sun ce akwai dalilai da dama da suka kawo bambance-bambance a salon yakin neman ƙuri'a na 'yan takarar shugabancin amurka tsakanin ita amurkan da ƙasashe masu tasowa a duniya su gaskiya sun daɗe suna yin demokradiyya kusan shekara 270 da 'yan kai kuma su ma suna yi suna tafiya suna gano kurakurai da daidai da rashin yin daidai cikin tafiyar demokuraɗiyya ɗinsu kuma a yanzu ita amurka ita ce uwar demokuraɗiyya a duniya akwai bambanci matuƙa kwarai da gaske tsakanin wanda suka ci gaba da wanda kuma yanzu suke yin tatata musamman ƙasashen afirka amma yawan shekarun ne ko yawan jama'ar ne ya bambanta ko kuma a'a tsari ne na dokoki da fasalin gudanar da shi kamfe to alayya idan ka ce za ka kwatance ce ne a tsakanin amurka da najeriya da sauran kasashen afirka da suke yin demokuraɗiyya akwai bambanci na ilimi da wayewa kai da kuma tattalin arziki wanda shine umda shine muhimmin abu saboda kusan duk abin da suke yi na yadda ake demokuraɗiyyar ya sha bamban da abin da ake yi a kasashen mu na nan ga cewar a najeriya da sauran ƙasashen afirka har yanzu tafiyar ta ta ake gara dan dama dama afirka ta kudu ita ce ma wacce take sun bi shekara ɗari suna yin demokuraɗiyya tun lokacin tura ita kanta kuma demokuraɗiyyar an daɗe ana yin tafiye da shekara dubu biyu kuma tana canja launi ne amma launi mafi kusanci shine ƙa'idodin da masana suka sharaɗanta mata kusan ko fiye da hamsin da bakwai ƙasashen da suka ci gaba suna yin amfani da ilimin demokuraɗiyyar da ƙa'idodinta ƙasashen kuma da suke tasowa yanzu suke yin demokuraɗiyya irin su najeriya alhaƙiƙa ana yi ne da ka yanzu na tabbata a ƙasar amurka ko a ingila ko a duk inda suka ci gaba suka daɗe suna yin demokuraɗiyya ba wanda zai ɗauko kuɗi ba ka da niyya ko da nufin cewar ka zaɓe shi ko ka zaɓi wani nasa wanda ke da bukata babu wannan gani za su yi ma kamar ka raina musu hankali kuma za su ga cewa wannan wani nau'i ne na munafunci da za a cuce su idan an samu damar cin zaben da kuma wakiltar su mutanen da za ka wakilta. Dr. Abbati Bako kenan wanda ya nazarci fagen kimiyyar siyasa da sadarwa a jami'ar Kent ta kasar Ingila. Masu ware karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karbo kurɗi da yawa rikici duka suke a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma sai gudanar da zaben sabbin shugabannin kungiyar sukuwar dawaki ta kasar jamhuriyar Nijar. Inda sabon shugaban ya yi alkawarin kawo gagarumin sauyi a kungiyar da masha'anin sukuwar dawaki a kasar. gare ka haruna maman bako biyo bayan nasarar da ya samu a zaben shugabancin kungiyar sukuwar dawaki ta kasar jamhuriyar niger a ƙarshen makon da ya gabata a zandar cewa da fenisek tsohon minista hashimu sa'idu juju ya yi wa sashen hausa na muryar amurka ƙarin bayani a lokacin da ya yi da zango a garin birnin kwanne game da ababen da zai sama a gaba kuma a cewar sa nan da shekara ɗaya idan bai cin musu ba to zai yi murago takwas in ka ba doki mutum uku ne waye da shi kenan kungiyar mu tana iya ta kai miliyan ɗaya da wani abu zuwa miliyan biyu na mutane masu wannan abu da waya ka samu kungiya mai wannan nan kuma abin ga karkara ake da shi kuma doki ana amfani da shi a hau a yi noma a sa share a yi wasa a yi sukuwa kenan yana da amfani kenan mu guri na na shi za mai doki ba sai ya je ya wani aiki doki nan na iya doki nan na iya baya mishi bukatar shi shi ne nake son in kawo kuma shi ne mutane duka da suka zaɓe ni kuma duka 'yan ƙasa suke so a kanshi suka sami idanu kuma insha Allah na ɗauki shekara guda na ce zan kawo wannan sauyi in ban kawo shi ba zan yi murabus. Tuma Dalla a gaida haruna mulmin bako mai horar da 'yan wasan kungiyar real madrid ta kasar spain carlo ancelotti ya ce kamata ya ya dage buga dukkanin wasannin kwallon kafa a ƙasar. bayan da bala'in ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 215 a gundumar valencia an ɗage wasan da kungiyar ta real za ta fafata da valencia ranar asabar da ta gabata bayan bukatar hakan da hukumar shirya gasar la liga ta gabatar sosai sai duk da haka an ci gaba tare da buga wasanni shida na gasar a ƙarshen mako ancelotti da ma wasu takwarorinsa irin su mai horar da 'yan wasan kungiyar atletico madrid suna ganin cewa rashin nuna tausayi da alhini ne a ci gaba da buga wasannin ruwan sama kama da bakin kwarya a ranar litinin da ta gabata ya haifar da mummunar ambaliyar ruwa wadda ta lalata tituna da gadoji baya ga asarar rayuka sama da 200 prime ministan kasar ta spain pedro sanchez ya ba da umarnin kai dakarun soji sama da dubu biyar da ma jami'an 'yan sanda dubu biyar a yankin na valencia a yayin da mazauna yankin suke sukan lamirin mahukuntan yankin kan yadda suka tunkari iftila'in to karshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida dan mutan sanyin na yanzu kuma ga wannan sako Sasha Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaɓen a lokacin zaɓen da kuma bayan zaben. wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu. tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a takon hannunku. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice. ministan harkokin wajen kasar jamus annalena barbog ta bayyana aniyar kasarta ta taimaka wa ukraine a yayin da take fuskanta ko kuma a yayin da ta kai ziyara a birnin kiba yau litinin inda za ta gana da shugabannin ukraine babak ta ce ukraine na bukatar taimako a wannan lokaci da take fuskantar farmaki ta sama daga rasha yayin da ake shirin shiga lokacin sanyi da kuma karin barazana na taimakon soji da kuriya ta arewa take baiwa rashan yakin neman zaben shugaban kasa na amurka na shekarar 2024 mai cike da rudani yana cikin sa'o'in karshe a yau litinin inda mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da tsohon shugaban kasa donald trump suke cikin wani gagarumin gangamin yakin neman zaɓe na faɗin ƙasar a wata fafatawa da yanzu haka suke kankankan. kan dukkan 'yan takarar da suka hada da harris 'yar takarar democrat da trump na wato abokin karawanta na republican sun bi hanyoyi da yawa a pennsylvania da ke gabashin kasar wadda ita ce babbar mai raba gaddama a zaben wato a cikin jihohi guda bakwai mafiya tasiri da ake ganin wato sakamakonsa zai tasiri a faɗin ƙasar baki ɗaya. wani taron jama'a da suke ihu ko kuma suke suka tsira daga wani mummunan ambaliyar ruwan sama a kasar spain da suke ihu tare da fushi suka yi ta jifar sarkin spain wato philip na shida da jami'an gwamnati da laka suna masa ihu a lokacin da suka kai ziyara ta farko a garuruwan da ambaliyar tafi barna Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke sallama da ku. Salamu alaikum.